قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ‘Yan uwan annabi Yusuf suka ce masu, Sakamakon ɓarawo a wurinmu shi ne, duk wanda aka samu kayan sata a kayansa, to zai sallama kansa ga wanda ya masata, ya zama bawansa. da irin wannan sakamako na zama bawa muke sakawa barayi.